الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الناس تقوش بجوه تقوش بجوه وجناد الأولى 35 وكالندا الهجرية لا نعم، نريد نعم، تقوش بجوه يوم مارس 2014 وكالندا الميلادية يا شيخ أبدا da katon عقيدة الرازيين يا الإمام أبو حاتم الرازي يا الإمام أبو al الرازي من قام ولا نكفر على القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة ونسمع ونطيع لمن والله أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة وأن الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء والحج كذلك ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والفرقة والخلاف من قال لا نكفر آل الكبلة يي آل الكبلة جدا كافر آل الكبلة غير مسلمين لجي صلى يجي والكبلة نو halittu an gudai shi haka da abun nan bi zuni bijin bi zunubi na jajine ya ya kafirai ba zunubi na jajine ba wannan ilu sara irafin ɗin na jima'a ga ji sosai na guya ilan layi da ba su yi cin lafiya su kujan sabi ya kin shi to yana mai leza ina ya yi halittun da yau wani kimu fardar jihadi wal hajji yana mai farin na jihadi na ganin da hajji jinan ya doji ma a immatin musulmi da tambaga da shi musulmi shi fi kulle da harin zamanin dombe wa zamani da lokacin dombe wa lamar alkuru da alal ayyimmati nina a kira yi gomu don yi yake a gani tuya da begu ko wani da shi shi wani alkitala fil tunati ime zuku don fitina ba wannan suna uyimai shi tuba wani fi mai lamitu liman wallahu amura na ya zane ta shiga lashi jayi nan wala nan za'u ya dan min ta'atin yimai wa gwabe ya lamitu waya wa annal jihada kuma jihadi ji farudun doliyo منذ بعث الله نبيه تلك كل سقط عليه صلى الله عليه وسلم bai da shi. من أئمة المسلمين من الشيء المسلمين لا يبطله شيء يمتع نوع والحج كذلك أجمع تنبوه ودفع الصدقات يزع ملازة كوية الصدقات ورائي زكاة من السوائل يدبج تدبج بيت يجب لا أولي الأمر دابد الشيء من أئمة المسلمين من الشيء المسلمين ولا تبع السنة إن لم تسنى والجماعة بالجماعة wannan jita ne bu shuzu ba mai lafiya zan gani da shuzu ya zuru ke banganji dol furkati bi mai lafiya ran da ya zuru gan wal khilaf bi mai lafiya ran da ya zajala ga kakan ko ya zuru ne jama'a musulmi da bai bana al al-imam abu hatim razi al-imam abu zura razi a ga wala nukafiru alal qiblati bi dhunubihim yayi ali dake ga kafire bo ina na jajina ba wannan kiru sara'irahum ila Allah azza wa jalla ina jima'a ga ji su soci na eh ya lawo sai ya da tsakani ya ga sai sai ki bugi ga ba ko ce wuce a ci lago ale daga babon nan ungoyi ke matsala ne ke bidana nan ya mafari addiniyar musulunci ene bagala guna ga ga ba hukunci ciwo ene unga jiyu so ne taka ni gangani bi ceci gama la nabi sallallahu alaihi wasallam ga duniya islam ala khamsu a musulunci tuka ce wuto ya zo jiri ki haɗe da adibu da ade gaskiya na sai Allah ne Muhammad bai fici ya zamu la sallu kuji kuni ya zamu la zakauya ya zamu la zuyute ya zamu la aji zamani ya nabi sallallahu alaihi wa sallam na bi lokuda samu ya bi lokuda na mushrikin da ciki da la ilaha illallah sahabe fata ya ji kwawo amma ku ke samu a daji baji madina na ta ga ya nabi na a nabi ce ga usama ga qatalta wa ba da an qala la ilaha illallah wa yuban wa la ilaha illallah gana usama ga annabi gobe gwanin da sulaye jikunan annabi ga Allah shakarta an kalbiya ta talama kala ha amla wai luye gbe wace wace ko ga ku gaya annabi ga lam umar an an kuma an kulubin nasi ajimi foro gani na gbe ba an yi gidi biya annabi ga man salla salata na ga na gaji sallah iri yayi nan واستقبل قبلتنا وميج وعلى قبلينا وأكل ذبيحتنا ومجينا يزونا ونجاي المسلمين zamani a duk sa sallami na madina wa da munafiki fi go amma mu'amala ya musulmi shiga a duk sai ji gangani da munafiki har ka babu na da zagar nabi wọ́n lé àlejò tí àlejò gùn àlejò wù náà ti ká lára wà ẹ̀gbọ́n lè kí aláwọ̀ fi yíbo láìlá ìlọ́lá ìná gájí yá sọ́nà ó ti tàkà ní àdé ṣéèkì àlejò yóò ní ìgbà náà rasulillah ويقيم الصلاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماغهم وعلى ملاجئك ويصابهم على الله hadis furgan da bayan sale da ta da galibu ta gaske na sai Allah annabi Muhammad mai tace ce shi amma la sallahu alaihi na amma la zakka ga ta gaji ya da gota da mutun jayi ya sa da madan bayan ce ce ye baki zunubi ya kaba'iri su kowa zunubi ma ga guba a da kaba'iru a mada saba'iru in ta ji talibu kaba'ira ma fi hauna anhu nuka fir an kun sai a cikin ya ga iya da zunubi ya kaba'iri na gaya ne lugwa ne ya fadiyan yin saba'iru ismi يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ko yau ko to ke kabiratu man jiga gari ta kai ya taimiya daga jingo ibn abdul khawi al-madawi sai daga jingo ibn qayyim jabu ta kuma suke yake da al-kabiratu na imam zali kitab al-kabair ya bubu daga yake da al-kabair na al-imam ibn hajar al-haythami al zawajir al qira'at al-kabair suke laɓe da tiwo mai tafsiri jima e ba a yayin tattalin bu kabara masu na wani hannu kwallon da tattalin bu da kabara da kuma fawa yi shi ana suke laɓe da tiwo ne yi alkabira su nan amma in son ma da aja ne ne alkabira sun gayi yadda gabi na su ci ga yadda kaba iriyo aya ko a yi su ko yana zuwa a zuwa jin hajji na ko yana zuwa gujin wa na ko ce ta fajiyoyin ko àzọwọ́ àlọ́ àdínà kó tó ṣe àjù fún ṣùgbọ́n kó tó ṣe gómìnà na ìràgá àti tàṣà abúlé ẹ̀lẹ́ kí ọ ọ̀tàbí ọ̀tù tí àdẹ̀bí ẹ̀ sọ̀bá ìlú mọ́ngbẹ̀tì ìgún ìgúkú àbá mọ́ngbẹ̀tì a ì 70 mọ́ngbẹ̀tì ìgún ì 700 àdẹ́lágbẹ̀ ìgbẹ̀ká káyé tí ó zẹ̀ ìjùmọ̀gá kàbá ìlú ìgúkú àbá náà àbẹ́ wai hadisi na nabi sa sallam ga ishtani bi saba al mubiqati e tiya be zuka ba ne ji zane kale ya mafari ashirku billah da la ba ci wa sihir da ya zuji siri wa kad nasu da cewa ramar lalala da ake dole rayuwa na sai ta jin haramu da sai da ake wa akalin riba da ya zuji dukiya kuyi da ya zuji dukiya riba wa akalin mali mai kini da ya zuji dukiya kuyi wa wani yau za ta gan da ya zuji jiki ya kura ko ne da kido wa kasu musa za ta muminati alghafilati in da gida wani a mai na a mai wata adana wanda la'aji kan da firgan da ya sun yi ne ya mutuwa ba nan ka ba yi da shigar ka a yi gutu a balai na gaji da biyu da ya shigo ga mutuwa ba da sukun a ganga a nake sallallahu sallam ga alga ne ga ga ci a kubar mu ka bayar zubi na da zubi nan a nake shiga an an ta jala lillahi idan o wa khalaqaka wallahi wallahi fatish ba ta Allah maga jani ta qila summa ai a ga sannan annabi kidiyo ne annabi ga an ta annabi ga an ta kula wala da kama khafata an kima maka wallahi jiwo yo e bola wala sun be jiye yo ina ma qila summa ai a ga sannan annabi kidiyo ne annabi ga an tu zani min halilata jarika wajen da ya kibi iniya makwabciyar wai a rasar daga babban nan wale gan an tu zani halilata ka ce a yi suna zai baga ka ba iri wanda mutuwa ba to yi ba a sha ka ba iri ga mutuwa ba kuyo ko matsala yi gudu ne da alaka da zane ne nan zunubi ya ka ba iri ji zane ga zunubiyar ka ba yi la'alayi nan zane ga musulunci ngan da ya alayi. ga ya jefi ya layi ga ya zawu ya lanyi ga riba ya lanyi ga wani dukiyar ku ya layi sannan eh, ga na sun na lóye ní ṣe màálù nílẹ̀ na níbi ìdòrò rẹ̀ jì lóye yányà kó ko ká ní tó jí òmọ́jì gan-an òyìn àdìsù áhàdì ìdílé ìsìláàmù ló ń sún jù lóòrò kó o fi ojú ràyè wájú ogun bá di ohun pé inú tó ń fún kì í náà yá lọ ilé ìfẹ́ kúfúrú ká ti kíọ nga títí là lẹ́jọ́ ìtàkàzó àbárọ̀hù wọ́rọ̀ bá náà àrùbá bá nílùú ìlàyé. nẹ́ẹ̀kì ìdàgbé ètò ẹ̀kọ́ bá ìrí bẹ́ẹ̀ ṣírkẹ́ wọ́n ti kú bẹ́ẹ̀ kúfúrú wọ́n ti gáàdì àkó bẹ́ẹ̀ ní jíjẹ́ ní àsìbábò lè na, tìjọ ní káàgùn wúyọ̀ wí tìjì ẹ̀dà jẹ́ ẹ̀nà àti pátá wa kọ́wọ̀ wúyọ̀ jí wọ́n mọ̀lẹ́wọ̀ àlẹ́yà tọ̀lẹ́wọ̀ tó yọ̀ wù yàrá àgùn náà kọ́wọ̀ a jí àgàgà wàá jẹ káàkiri àná. wanda musulmi da musulunci yawayi wai mumini da mun da imani yawayi amma fasi kun bi kabira ce ga ya fasi ke ga to ya kaba yi nan wallo nan a ga ga sunan imani da biyoyi na imani wa gumina amma ga ga ga imani wa biyoyi na ga ga kafiri na ko jira ne ko ta kisi dalili ya ni to ba na so ya ci na latu ne gaga inna allaha لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء sai fabe zai unga ya lafi na. zubi na magadar su mai shirin wani unga ba su yace faru da zane gaba wani wajen zan ya ku annabi sallallahu alaihi wasallam ga baya uni ala an la tushriku billahi shay'a yaji ya ni ga ya ne ci bata wala ta jaraban da ba huza wala ta dubu ta wala ta zuwa ma da yake wala ta dubu ta ta tafsaro da bai na ji ma ji ma da ga mane gobe gobe zumaya alin ga to man afa ba ni zalika shay sanan ga da zulmi bin da jini abun na wajina فهو ما عليه لحد عمود حجنا فهو كفارة له كفارة قدونانه ومن أصاب من ذلك شيء لأن ما قال إنه تمنع أبو إنه جينا وإنه بند الشركة يقول آه إن الله لا يكون الشركة بكم بعد ذلك لما يشاء فستر الله فكنت أسر سنة فأمره إلى الله لا مرود بطيته إن شاء عذبه لا بطيته wajen azaba وإن شاء ما ma مزقون غفر الله masu gafara lauta ci fagi khawariji shi a gai zagaye tun haka ba irinu ga azu musulunci wa magaga da kafirci wa malo na wazo wa ga ki dalili a ga su a dalili shi daga alkuranu ki shi dalili wucin a ganga tsoce latin daga gan omar tun mutane mutamidan faja za wuja na makhalidan fiha zane ga mumini ube ne zane ga lona ya ji annamu wa dabo na khalidan fiya gato ka ga wuyi bo na waje kafiri na kilon calo na khalidan fiya mai su ne maga a? aya ne gagagan etiya zane ga zawu ca zawu lalayi na zawuncin galo na wazon ngoji gani akwai ngori na aje kufuru number two kuma gaye ga zana zawu amma wula zawu a layya nan zana kuga da nan wa biya jiki yau wa biya zu khalidan na tuya ga wannan wucin yan wa dabo lo ba wa jigan ga gumo wa zo yan ye ta ci sai ga wa in ta'ifata ni min almu'minina tatalu fa aslihu bainahuma aga be de group guba min ne mu'mini jo ne jigudo jina e ga je ji gyara tsakani abin ga le ta ci mu'mini ja de zai wuza na amadi za na wuna da guba ba mu to ta e e ga mu'mini e bago a jiki an a ji kafire a wari jiga da dalili ke to su a ki dalili e yo aga ga to ci ga wa man yasi Allah wa rasulahu fa'inda launa raja annama khalidan fiha da na ga aliyu su kobe tu cune bayan da na da na ja annama wa na wazon mai su ne ga no ya na shirka na shirka wani ga lona amma zane zunubi na wajen na wuto shirka na kawun galo ne nan ebe da lalai firin haishi raka bai firin madu na zalika liman ya shawo a wani jiga ake da dalili kebe a ki dalili yau a ga zane ga lona nan zawancin agba zane maga agba nan wajen musulmiya inda kamar tudikilin nara ba kada zai tawo zane ga lona nan wajen zabi baci wa mali nan min ansar a zalimi ma a dizana ya to azumana ne ga wa ma li zalimi na min sa'ad ne gane zai shirka ga wani zalimi to ma fiya na ego na shirka la zulmun azim ebe ko zaga lo to ma fiya ko ti lo tun zunubi ya ka ba iri rishi na yi matushirka na shirka nan eh? wanda ta ta wanda karkashin mashi yanzu cewa ba su kufa biya ba su ku jiwa azaba ka su kuma gujin azaba ma biwa ce ne bin layan lawa jiwa amfani a wani shiga a dalili ke a ki dalili ya a ganga a nufi za a sallam ga layar ne zani na yazi wa muminu wala ya siriku sariku ne siriku wa muminu wala yin ta yi na bata ne yin ta yi wa muminu ya e zai yi wa kaku na wani yana wai mumina ya e zame jikara kaku na wai gara na wai mumina ya e zame ke dan ya ci kaku na wai dan ya ci na wai mumina a ga ya bugo zane ga yaji yana na aji mumina ya bugo aji kafira a shiga a wari jiji fahimta hadisin nan. Mai sun ne ganin la yazni zani ne zuwa mumin da gaba wani ɗaya eh, ga gagan wazo imani ba dai ga imani gumiya ɗana eh, malaci fasara a cin gaganin aga zinanin jinan ga yi yan wujin imani a waje kafire a sha hukunci eh, ya yi zagaya ce da nga ya kiyo nga sha lawan amma addini ya musulunci ya zagbaru fuga ya da malaci a wa'ai e jumbula la ni azani ya tuwa zani falle do kulla wahidin minu ma ne ya jalda aga number 2 nga ya ci ga go kaku ingo ingo to zane yi la su ku sari ku ne su ku mu na kaku ne wani na imani a e na wa de ma na gumi na da a zato ga alami a ga ya ga yabo nan waya gidan gani wa musulunci a can ga shi hakin ga a wu wa a kuwa a shari'a musulunci masu kun inda ce ku a sadiku wa sadiku ta fakta ya da yau bai zaɓi kasa ba kalan min Allah ya shi na jiki ya ga an a wari da dalili ne wani mai civil defense gani mai buru defense gani mai yellow fever gani mai immigration gani mai custom shi ba ta ga zamanci shi kafi da ki yau, a ga annabi sa sallam ga aljalahu zato, wa shiru zatu kilabun nari aljalahu zato, bi ashiru zai je jida ibla yin bai police shi ga shi yi mi nan number 1 hadisi na ta zo a matuya ta ta hadisi na ta zo nan a lokacin wahala shi ya farwa ta sauri number two. ka hadisin ake ya ta suna Allah ga polisi ya ne kafiri ya ne eh, e kilabun nari na ga nan tu kwatu kufuru ya wa magana kilabun nari na ga ga lawa ga je kafirin ga nan ga alkhawari khawarij kilabun nari khawarij shi shi ya mina ko wuce malaga warji ya jikiyo haje kafirai buna bi sayyidina ali ga ga warji kafiran ga hu min al faru da kafirci ya wabi bicho

ya e gaba kaune bi rama ya ce ci mai lillahi firu zunuba jami'a ce ce fabe zunubi bai ne annabi ngole da ko zai jife sai limina ce ce wa ga Allah tuba ji إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك الآن هم الله ولا sai zai ja tuba ja ta gyara ja makiya bayani jina zai ji feji sallah ce la sallah ta bi su kuma to ala tuba wa sallah ta bi wa tabu shawa ta mitu shawa fa illa man sai zai ji to ba jina to zai je shirka na to zai je wuza na to zai je dait na su kan asu ala tuba jima والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر bil النفس التي حرم الله wa بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاف له العذاب يوم القيامة يأخذ في مهانا إلا من تاب سيدي جابيا tuba jinin da je lai fato ci bacha a mai wuza a mai dan ya cana ko na da mini sifa ya mumini jo ya su fa ibadu ramani shi sanan ga da yanda cimini abun na wani jina su ku a jin azaba inda kwa zai ga ya tuba jina annabi adam alayhi salam sai cin ga gici gaba daga an jina amma ba ci gaba jingi tujo wa tuba ji rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min na. A annabi ga taibu min zambi kaman la zamba lau zana zana tuba daga zunubi ne ke wa ga zana je ne bi wuce liyanu zamani annabi sallallahu alaihi wasallam ya labari ya zanna wuza shi sun ci kunga tuba shi sun ne su bi kisa wuce so wale kai zaga to ka bayar lu kanu ya je nan tuba tubawo kanu ya je nan ya yake faru yi wa kultu safir rabbakum innahu kana gafara

pátákì yìí ná yóò tẹ̀ fárò òjò na fa náfa òjò èdè tún na náà yẹ tún jíríkì náà yìí wọ́n jìkì náà wọ́n tún dẹ̀dú náà fìyà náà iná lásánátì yanzu ibi na sai ya tun kirki wa laifin da fiya al-islam ya jibu ma kablau musulunci wa galo musulunci zunubi na wajika musulunci ba musulunci ya lufiya wa halin rata ya diu ma kablaha hijira ji wato mu wala zunubi na gaji kami jira jina jiyo walu fiya annabi ga man hajja fa lam yarfus wa lam yaqab raja ka yumi waladatu ummu zando na gaji jin majin yau mallami a mulo to alfasha na haji ba nan to kwa fa bi un gaje ba je ja ke mina fa nan ummu na annabi ga salawat al khams salla wutu wal juma'a ila juma'a bi juma'a al juma'a wa ramadan ila ramadan bi ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bayna wa wa fi dhunubi na fitacin bane ya zaji tuni al kaba'ir bi kila ga bi dhunubi kaba'iri din kin naje jo wa fi dhunubi ya annabi sallallahu alaihi wa sallam nga ala adlukum ala ma yamhu Allah bil khataya ya waga mi lan wuye ye ne fi zunubi yana wa yarfo er bi darajati umma bi da daraja ci ko be ce ce na sabe ga ai e wani ani bi ga isba gudu al makari yazula lu juye wa kasratul khutaya lil masajid bi zu da zulo masallaci wa intizaru salati ba'da salati be zu shu ka sallah zu me sallah kin ne kwata eh

nini yana ji alaka be matsala na nena ebo na wale zaye ko wani finge ko wani dayanci ko wani jili wato a nina ko wani ji hannun mimanci a nina ga gaga zanen gbari wani ga ruwa e na wazo anu uji o kami sunu ga tuba ji uji o so mu lu tuta ti ubo unji to tuba amma wuje istighfaru eto alkhairi eto kirkiji na judi kina na juji su kwaja fabi nan awo su ma ba to addu'a yi wallazi na jawo min ba badihim ya kunu na rabba na fi na, wali kuwa nila zina saba kuna bi imani da yi ga zumo na ga ce ki fabi yi wanda ya gina shi zo gani bi imani na annabi no ga rabbi firili wali wali, walidayya wali man da khala baiti mu'minan wal mu'minina wal mu'minati ce ki fabi mi bi man ci mi shigan da zai ga ga da min ba min ya mu'mini ba gi ba mu'mina da gi shi na. ani diga yastaghfiru li aqikum fa innahu al'ana yus'al e baga fara yegi e gunga bani kabarin ani diga e da ba du'a ga Allah fi li hayyina sai ki fadi zai da rayuwa mini bana wa mai tana ta zai ajin ajili annan wa zakari na wa unsana hadda karshe kun je gaji kawai ba a zauna nga mala al imam tahawi wa fi du'a'il ahya'i manfa'atun lil amwati addu'a yanzu yaji bi rayi na wuce amfani ya zai ajin ajili annan annabi ga iza ma tabda da ya qata amalu ila min salati zaka jan da ya tuba ta ba sai wuta mini wai kiyo sadaqatun jariya da kibo ilmu ya tafau bi ilmi na jan fa na kibiyo awaladin saliya dole ko kirki na ba duwa yun mai fata ikijo atuwan yiji bai gina ke ba duwa yun awo to ma bai bayan kabari wanzu libiza na fiya zuwa awa firgita alkiyami wanzu mina nufin ya zuwa awa to mai fa alkiyami bai dabe na nufi sa sallama tan wani suna nufi ta wa min al-layl fata jibbi na filata laka sai ba ta karabuka maqaman mahmuda annabi sallallahu alaihi wasallam nga asadun nasu bi shafa'ati zana wo mai gwata ne annabi sallallahu alaihi wasallam ga ga ga jibbi la ilaha illa bi gaskiya daga mu mun ba ko zana ga ganin. annabi sa sallam ga ladanga sallah ga ladanga yi sallah ga ce gairi nan waya gana mun ga yanzu ga ga Allahumma rabba aziz wa ta amma ko salatul qa'ima hati wal wasil al fadila wa ba'du maqaman ma'mudan ladhi wa'atta annabi ga zanin ga addu'a na bana halat lahu shafa'ati ya gwata mi ga tabbatarwa zanne fa alkiyami ko zanne to nan waya dan shi nan waya addu'a na bawge eh anabi ga shafa'ati li alil iri min ummati e ya gwata mi waya ga ne ya kaba kaba'ir na mini aluma yangu ko zane na nga ga da ta ci joge awo tun elo to ga ni pata jira me to echi mafi so ko ga mi fa en be to na ta wa ni mi so so fa en be bugo fe bidaje na

ẹgbẹ́ wọ́n ẹ̀sùn jíkí ọ ẹ̀sùn wọ́n mi sún tọ́nà ẹgbẹ̀wọ̀ gan ìdàgẹ́ ìlú tó ń kà báyìí rí wọ́n tàà tàlìmọ̀ṣí àti ọ̀nà ní àwọ̀ gan an tó ọ̀dọ̀ na mi ọba àà tó zunubi náà tó náà to zunubi na gbako ya e jimbe nan to zunubi na yago ya e jimbe nan to zunubi na alfaraji ya jimbe nan to zunubi na dike ya e jimbe nan kpata jiki yau ya juyi wuyo ko ebo na wocin zage-zage ole da juwo kulli limomini na ya gudu mina busari imo ya fazo furu jan ga mu ni ga le yawon da amala alfaraji agwata annabi ga la ta tabi ta nazara ko Ali ya alayi na ni ya ne guba ba dai ci wanzu yana umar nazar zina ya maga ki kiyan wuce buli wani sun danga da sun ne su ba mu gande gaggada jini omode wuce omode dalili a yi wala biya taqul bi asnatikum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram e ga ga bigin tare ne ganna ya lalin ne ya rawu mare li taftaru ala allah ya yabe bai zuga manata sai ci ma inna allazi yaftaru ala allah alkadhiba la yafe zai zuga mata sai ci a jigi an a ga gwa e bungo le ga ganna ya lalin ne ya rawu dole wa da dalili inna alhalala bayinu wa inna alharama bayinun قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقول على الله ما لا تعلم وزنك من أنت هذا هنا wajin tara daga da sun gama na tanibi ma ne ga man kaza ba da ya mutami dan fale tabawa maqada wa min zani ga sun gama tabi diga ga zan ji wa da ya mini wushi wajin tara daga fe jahannami man ci man kuno kushi tsakani ba bai mi tsakani ya gubo tsakani giben da tsakani man bai mai tsakani gibe kaza gibe kante tsakani man bai gibe kante wajin tara wannan wala tu zai kula Allah shi mai hammazin masha'in binamin annabi sa sun ga lahir kullu jannata nan ma zane jahannami mace na alwa aljanna annabi ga lahir kullu jannata qattat zane ku ga zane wa alwa aljanna wajin tara wannan ga kai da gin tara da ga zai man wala ya ta ba zukun ba za ya gafe gado shi ma anabi ga algi ba to ya zikiru ka haka bi ma ya karu wala ya ji oyo tuye na wani nafonin wajen tara wadda kasun ga wani ma wa kunu ma a sadikin ya fahimta bai za gaskiya shi anabi ga yasu munafiki salata la munafiki guta mini bai za haddasa ka zaba in ga gangan wani jikiya lagagan walaga manazu anan daga idminu minuli sita da liman lakum aljanna yago ya wuto an sa ni mi gwa aljanna to kai min ya gutu an wace abdu ku za hadas me gaga ga gaji ga siyata anan daga arba mun kunna fi fawa munafiq ya guni da ga fitar da mun ga mun gaje munafiki min bai za hadasa kazaba lagan ga mana wazo wajin taro daga sai jikan zafi mun tabbano le baji bai zagi ya kiya ka ta wannan ga ci tsaba sai ji bon wuliyaye waje liya a ciya ne wale yana zai ci nan wale alfaraju yagun alfaraju ku shitani bu saba almubi katimin ubo kansu yi sanatu mumina fi gafilati wajen gani ako wajen tara wadda rai alajin tara fila an yi zaji ko fila allah ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam gan laisa almu'minu bi ta'ani wala la'ani wala alfahish wala albazi mu'minu unji ngai zane bukuti we lani we ga alfasha yina wajin taro dare alajin tara gida mutunci mu alajin tara gadi gagadi di yace musulmi jo da bago yanzu wajin taro dare annabi sa sun man da mina lima baina liyo ma baina rijlaihi admanu lahu janna. wafi ɓodan alatu ɓawo gibatu mun galatu ɓawo na nimatu mun galatu ɓawo bidiya mun galatu ɓawo shirka mun lazina yastangiuna alqawla fa yattabi'una ahsana idza marru bil lagwi marru kirama laga go lagawu ga eniji manya iya gogo ga bi aminci dole da dole kala alfarajo da da ya ci mu wala taqrabu zina ga tobe ga tobe ya ci dama ga tobe kima ga tobe ya ci dama annabi sallallahu alaihi wasallam ajin game zunubi na ga zunubi na bayan shirka sai ya zawo sai kiyo sai zina an tuzani a lera da jarika wadda a gani bai in yi makwabci wani ko yake zage makwabci wani zai na layi na ma Allah ya lana ko lafi nasa da taron Allah bilaki wallah ya zuna mai dan ya can a ne min ne idza jaka almu'minatu ko yubayinaka la la shirkna billahi shay'an wala yasrikna wala yaznina alega mini ne lajin bayanin wa wa Allah ya fasu ko ba cha wa ma yiya wa ma dan can ebogo wa alfara jodo ebogo zina zina jijiya zina gya na mazina gya ne kwando na ji walos na musulunci hukan baji bai zagi ala ke baji a daga ta musulunci kai bane wajen walo dinan la ya fi wannan rajulun bi imra'atin illa ka na misali, su ma da baji bai zagi a ke baji daga ta bai lafaji za ta ci awon shaitan in zagi fi da tularu kina musulunci kan a ne bai zagi ndo daga tularu don ci a tiya da nuna fayya zari ya ci dashi mini ya kona ji gwalon zini na baji fu ya zagi wa mu maji zuma ramuwa ya annabi sallallahu alaihi wasallam ga lawo safiun nisaa me yan ngaji gwa mina mina yana jiwa gwa na musulunci tun kanan ila yi fulani fawo tula alalima annabi alalima Allah subhanahu wa ta'ala go la tabarrujna jahiliyyati al ula mina yana jiwa gwa na musulunci tun kanan wala yo to kin do wale waga da amuri da ya zanta da wuwan da ko kullu mu'minu yaghzun abusari mo ya fazu furujagun mine ne musulunci hakan ji gwalos na music algina rukiyatu zina a cikin hasaru ibe tubo bayani ya manshi wule ko na ke jiyawa ma maluyawa wale ke da musulunci ba yabo wa mini yau nan wara ba ne ta ne fitar da wa makatab na halayyim na wani annabi sa sun ga an kawo sun da ciyawa ji sun ne yuro mini yana musulunci haka gina hudu bilkoli zagi su kan da ruya ba wace wala la taqdana bilkoli fa yasma allazi fi qalbihi maradon kullu kaunan ma'rufa me pata kijo sai da jaji walo ya ci dana musulunci hukan sai ke yawan alfarajo daga da alfarajo wa fil hadi fil hadi wato mun fake wa alfaraji yawan daga felu ga zanu fele alawara yawan yawan gama da annabi gai fas aurataka illa min zawjatika wa ma malakati yaminuka wa alawara yawan dan da gwayayi mi da wushi imi dambo na mari as legal imi na amma dai ki aka lokun da shi a ci dai wuce dai shi mun a ga da shi ko a sai ku ya ji su shi da shi nan wai zamani na sai dai nan a tiri tiri kem na wato bai mi na wato ba so ga so imu ko diga ne ko ta won bi ci wadan Allah bi ci wadan jiki mu Allah ya ci bice da dai cimin gawa wadda zolo ban zagi wucin wadda zolo da na daidaiji wadda zolo da na su kowa nan ya gbawa ya gbawa ta zu zai ya sa da ya na salama ta min fadlihi gabe ya ciye ne wala tamshi fil ardi maraha ga daga ga ta yanke wai na kalanta kai kal ardi lanta tabuga jibala tula wa guke ma hun pago fatiga anabi ga inna allah ha ilai anta wa da su koji wa ya mi ga fe daga hata la ji bazu kuma la ba da bo fe ga ji farike do shi ma anabi ga akulu kama ya kulu la abudu me giyan kem na uje giyan wa shrubu kama ya shrubu la abudu inna ma ana abudu yanzu ne wuyi au kama qal da ta kijin nan daga ga sai le ce ma ne biga alkibru basrul haqqi wa gamtin nas e tinye ne ngai ne an go gaskiya wace fe ba ga joyo mini ka ba iro doji siri wa ta'allamu na minu ma yadru ma la yanfa'um idza e yada wa ilmi na la gumbe to ma la amfani bi a wa ma kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru anabi sulaiman ji kafita ma shi tan shi kiyan a kafirci ji anabi ya shi tan musaba al-mubiqati min bai kiyo a sihir sihiri ji zanen je ilimi na je suna sai su ko zanen mai sihiri na magawar ke na je suna lalima Allah gawar mata bi na su ma za ta ci bu gadan rai zan ke na ji suna zanen ji sihiri na gawar da ilimi gaibu lalima Allah ga kulla lan man fi samatu ladil gaiba illa Allah ya bugo sihiri shi kafiru kuyo bebe su mini zunubin ji ko bi lafa ta bi lafa ina rukawata ma yi mawati wa lata shirkun shirku shirkun Ga kuti jibe zai ji sai ta ne ga man ka na alifin fali alif billah zan ga ji kunu ji kuti ba sai ta ya sun kuma wasu su na sai ji sahabi annabi to kuma annabi ga man ba sahabi an ga ji sahabi mun ji kunan fa alayhi lanatu lanasa kulli tabata yawm malaikati wan nas ajmain kuyo ko eh? ba ta kishi nan ya zaji wuya gangani bai eh itu yazo ya yazo jimini yudu zuba zane ji baba wannan malin ta saba ila ga da biwa ne ma ne ga da bi zan ga minu je da ba zane da ji baba wannan mu dogon ji baba wannan zan wato kafirci lo ga sai wuza zama ya zawu zunubin ji kuro wala ta tun nasa na ci haram Allah ila bi da bilaki ya e ga wura ina zakwajen ramu na wani sai bi hakire mai kilmomi na mutane na mutamila fajazahu jahannama annabi sallallahu alaihi wasallam ga latar jiwu ba ne ku farar da ruba zuku mai kawo ba ne ya ga ashe ba zuman ba fi da lato ya kafin ya fi na yiwu mare alif za a san ga laya zalin musulmi fi fusati min jini ma alif sif da man harama musulmi a kuke amma da bago da jiri ba ka kuna na wato ya harama wani ko yau ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai kuke ganki ba mini yana ne za a sallam ke gabe nan annabi ga la zawalu dunya wani inda Allah mini raka ji da mimri muslim ya kwata zuciyar bon wanda sauki gaba su ko wala ya musulmi joya e bago kiyo e zo biya de zunubi shi e za mu ga ba zunubi e makan wayo tetengi kalimar ni ga zanuwa cijin tiya so ko ciji kiyo to kwace lulu na inna rabba la yaqulu kalimatan la ilaha balan fa yawi bi atina sabina khalifa dan ta ajin ga kaliman do tiyan waji da ma bai to kaliman waji an jalo na sabun ji ya albarka ya zaga ga za ga la ilaha illallah laka ta kwa fadi wa so wa kari ga fartu lawa ba to amma laka mi fan bi da tunguru na moto ne su kuma jiki mu biya e bogo wajin tarawadan e gwawo ma bege wo gwa na be ene wa do buji gaskiya ga kawu la adema na ni kwani ga wala taktub ka fi ka ghairi shay'in wa ma min katibin illa na wa yabqa dahra ma katabat yadahu وما من كاتب إلا سيفنا ويبقى الدار ما كتبت يداه ولا تكتب بكفك غير شيء يصرك في القيامة أن تراه وما من كاتب هذه عن دندن إلا سيفنا تزعون غازون قالك يابو ويبقى الدار ما كتبت يداه يعني مغاكا نواديك وانتبوتي فيلو wala ta kutubi ka fi ka gai da ga kabe goyi bambe na ya suru ka fil mace an tara ne fara kiyama ya gula wa wa mafi wani mara wadda yi jowa ka takada yuri takada atimi takada usulu ramuli an ne ji siriyo lọ́dí yá ni a kó dídí ẹ̀yẹ jẹ́ àníyà tó yẹ mọ̀tẹ́lá tó yẹ múrújíyà tó yẹ kàwárí pátá fi takada. wa ka fita ka daga yotu bata yi kafiri police bata kafiri soja bata yi kafiri lauya bata yi kafiri zando na aji ya gunshi kone jimi na da wani a jajibir yusufu kafiri da wani mahmud ibn sabaktakin kafiri da wani yazid ibn muawiya kafiri da wani jala ne bata ku zu musulunci ta ka bata ka don kobe larabci kobe turanci mun da circulation bu ya fara kiyami a ga yana labiya magula wore ebo nan go yoga mini ba ka ga yaji e bidiya ciki a bidiya wani ka ba taka da zanna yaji bidiya na kuga ce da zuma go na tela taka yarin na gbanin bidiya na ta fe continue nga malai e za ga yaji e tuba daga bidiya wani ganwa wani ganwa ri Allah kuskure jani ce su sun no wa ga ri Allah ya zama kuskure jani wa sun sun shi akem na fe ga ga dede ya fa wuce shabanin a fe ba ta fe ga gaskiya na shaba wani Khalid ibn Walidi musa musulmi shi wu kamino yi kafin nan belo musulunci na kuma kun yi kini fake kun kafin to su ne ba kibo ebo ugwayen gaskiya yan na musulunci ubonin ɓago ji gani aku ebogo wale ga a da fiyawo sarari zanaga yi tunka bayan na alalli nan ga azu musulunci zanaga ya tunka bayan ya alalli a nasu kuma jiki yan ko ga ya tunka bayan nan wa azu musulunci ba imanu dan biya ma imanu gumiya yamna murjiya shi gana amma a ga wazu musulunci complete ne waje kafir ke mina khawariji gana amma a gungun manzatin bainal manzilatain ne ke mina mutazila ji a gana e fa'al kiya maga ke da biyan ba sa ko fa biyan ba sa ko mujiwa zaba ngo gana ko amma a ga gunga lona wa zuwa ke mina khawariji gangan mai mutazila ji a gana daga ga nayo ko

zan diga zan diga a in ga ni sa sun ga lanin lawul khamra la su kun tabatu yegi to zan finje nan to zan launa to zan lu da zan to zan lu da ba ta ni ce mun cilo amma ki baje su magoyin e za da ke ya finje nan na sai budani ga ni ga la ga budani biyo ma e bonin wa ni biyo ga zan ne yusibullahi wa rasulullah ko be tuci wajen gane ku iri rashin fahimta yana di tsirin nan nga Allah za nuna cibe shi shi a daga ne zage a hukun majiyar ba ba ta lana buɗi a ga za a sallam ga yi hunna fahim na hunna maluna ta fi bula na ba ne zala na yau muku bilgan ziya da yi lanun hunna na wunde nazari wajen gane ku to mu da tun nazara wanci mata tun da laji grand an goga le zagin dole yau jiji ba ko gaji ke ko ga ci jibril ko ga ci ya kashi ko ga ci alana wa a kazalika kuntum min qabl famanna Allahu alaikum ba shi kenan ba waje jundawa wa muru alaka bi salati wa sabira alaiha man mun kana fali ga yuru biye fa sati fa bi lisani fa nabi sati bi kulli zalika dhafu al-iman li takum minkum ummatu yaduna lil khair wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar so wallahu a'lam wani ji nasiha uri la su bilar duka yi da iliyo kuma ce cewa bili kimanta wani mai zai lasa da jajirin billaci ya asan wale ilmu inda Allah wani jaji nuna ku ta su ba ni kallon biya mai kashi wani ga jaji ta su ko luwa mai biya kan makin a gaugan biya shi ɗazala da yara lo ba eh jin zalo a sai wuta rai masjid masu masjid na bare mai masjid san da na guba maka harami shebo masjid haram gani be kaso eh baitul maqdis gan harama wallahi wa'ada subhanakallahumma bihamdika ashhadu an ta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik